Duk da matsalar rashin tsaro da ya addabi jihohin Arewa maso gabas a Najeriya, ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya wadda aka fi sani da Form 1 reshe jihar Borno na matuƙar ƙoƙarinta wajen faɗakar da kuma wayar da kan iyaye muhimmancin yi wa ƙananan yara rigakafin cutar shan inna. Malama Asabe Ali Kwambulan ita ce sakatariyar ƙungiyar a jihar Borno. Ta shaida wani taron tattaunawa da muryar Amurka ta shirya haɗe da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta ƙasar Amurka da ya gudana kwanakin baya a garin Maiduguri. A takaice da mu kungiyar Fonwan a cikin jihar Borno muna da kungiya a kowane local government. Local government 27 na Fonwan muna da kungiyar mu a can Fonwan. Kuma wannan kungiyar mu sukan tara mata su yi musu nasiha bisa ga inda za su kula da gidajensu, 'ya'yansu da kuma majazansu. Na farko dai in mun tara su a state wing mukan gaya musu yadda za su karɓa wayannan allurori da ake wa yara yadda za su sassafta gidansu mace idan gidanki ya sabte yake kin gyara gidanki kin kula da 'ya'yanki cuta ma zai gudu yaran ba zai zo wajen yaran ba amma muddin gida da akwai datti yara akwai datti baka sassafta abinci ba baka gyara wurin kwanciya ba baka gyara wurin girkin ba dole cuta zai zo to cutan nan kuma haka akalla zai kama yaran so mukan gaya musu su gyara wajajen zaman su wawanke kayan yaransu su yi wanke wanke su yi kominsu akalla su gyara jikinsu su zauna kuma yaransu su karba alluran rigakafi wanda ake fara karba ma tun ana da ciki idan ciki yana nan wata uku kan je clinic ya dangana ga yanda mace din ta je clinic yanda muke bayyana musu kenan in ta je clinic akwai allurai wanda ake wa mace tun tana da ciki wanda yake kare yaron da yake cikin ciki sannan idan mace ta haifu mukan advising nasu su kai yaro nan a antenatal clinic wannan an sun je clinic wannan an sun je clinic nan wajen awun yara akan ba yara allurai don alluran yaran nan yakan fara ma tun daga lokacin da an haifi yara ka haifi yaro za a fara ba su BCG tun yana wa lokacin haifuwan ko kwana biyu uku dai a cikin wannan karon satin akan ba yaro BCG mukan gaya musu su kai yara a yi musu don shi ma yana da taimako sosai bayan wancan muka ce musu bayan sun yi kwana arba'in su kai yaro wanda ake ba yaro dpt kwarar oyo da wayansu oh, allurai da ake basu a can wata ɗaya za su fara zuwa sannan in first dose in sun karba mukan ce musu su sake koma su karbi second dose nashi mukan ce musu sake koma su karbi third dose sannan idan mukan gaya musu cewa in wannan yaro ya kai wata tara su je su karbi allura na measles na wata tara sannan subsequently mukan ce musu cewa kowane lokaci da aka zo ana so a ba yara allura kar ku ke din yana da matukan taimako don wannan kafin na in ya zo na jikin yaro kowane cuta da ya zo zai yi fada da shi